Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokacin hantsi. Baba ya ku makeri ne tare da Sarfila Hashim kumal da sauran abokan aiki muke farin cikin sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na yau Litinin 22 ga watan Agustan shekarar 2022. A cikin shirin za ku ji cewa mata manoma a ghana suna kokawa bisa bambancin jinsin da suke fuskanta a duk lokacin da suka nemi karɓar nasu rabo na kashi 30 cikin 100 na tallafin takin zamani da gwamnati ke samarwa manoma a ƙasar kamar kowace ranar litinin za a ji shirin zaurin matasa na nasiru adamu yan hikaya sai kuma sharhin jaridun najeriya to amma kafin nan ƙasar filin da halin da duniya ke ciki. Jama'a salamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Ga labaran duniya mai karantawa Sarfila Hashim Gumel. An harba makaman artillery a birnin Nikopol da ke kudancin Ukraine da safiyar jiya Lahadi, wadda ke kusa da tashar nukiliya ta Zaporozhia, kamar yadda shugaban kasar Ukraine Vladimir Zelensky ya yi gargaɗin cewa Rasha tana ƙoƙarin yin wani abu mummuna lokacin da mamayar Moscow ta kai watanni shida a wannan makon. rasha ta kai hari a kusa da odessa babbar tashar jiragen ruwa ta ukraine a baramaliya da kuma cibiyar fitar da alkama zuwa duniya amma harin bam a nikopol abu ne mai matukar damuwa yayin da gwamnan yankin ukraine valenti rachisanko ya rubuta a cikin manhajar aika sakonni ta telegram cewa makaman artillery kusan 25 sun afkawa birnin inda suka kona wata masana'anta tare da katse wutar lantarki ga mutane dubu uku. Faɗan da aka gwabza a kusa da tashar nukiliya ta Zaporozhye da kuma harin makami mai linzami da aka kai a ranar Asabar a garin Voznesek na kudancin Ukraine wanda ba shi da nisa da cibiyar nukiliya ta bi mafi girma a ƙasar ta Ukraine ya haifar da fargabar fuskantar haɗarin nukiliya a tsakanin shugabannin ƙasashen duniya. Shugabannin ƙasashen Amurka da Birtaniya da Faransa da Jamus sun tattauna kan ƙoƙarin farfaɗo yarjejeniyar nukiliya Iran da aka cimma a shekarar 2015. Fadar White House ta faɗa jiya Lahadi a wata sanarwa ta mayar da hankali kan Ukraine. Sanarwar ta Fadar White House ta ƙara da cewa sun tattauna kan shawarwarin da ake ci gaba da yi kan shirin nukiliya Iran da bukatar karfafa goyon bayan abokan haɗin gwiwa a yankin gabas tsakiya da kuma ƙoƙarin haɗin gwiwa don dakila ayyukan iran ke yi a yankin fadar white house ta bayar da wani ƙarin bayani game da batun yankin gabas ta tsakiya na tattaunawa tsakanin shugaban amurka joe biden da faraministan birtaniya boris johnson da shugaban faransa emmanuel macron da kuma shugaban jamus olaf scholz Ƙungiyar tarayyar Turai da Amurka a makon da ya gabata sun ce suna nazarin martanin da Iran ta mayar kan abin da ƙungiyar EU ta kira Ƙudirinta na ƙarshe na farfaɗo da yarjejeniyar wadda ƙarƙashinta iran za ta daƙile shirinta na nukiliya domin samun sassaucin takunkumin tattalin arziki ƙwayoyin cutar shan inna da aka gano a kwanan nan a jerusalem da london da new york nau'ikan ƙwayoyin cuta ne da suka fara samo asali daga allurar rigakafin da ke da nufin kawar da cutar mai gurguntarwa lamarin da ke zama abin mamaki biyo bayan kokarin da aka kwashi tsawon shekaru ana yi na kawar da ita shekaru da dama jami'an kiwon lafiya na duniya sun yi amfani da maganin rigakafin da ake bayarwa a baki a yankunan kawar da cutar a wuraren da ta rage a ƙasashe kamar afghanistan da najeriya da kuma pakistan a cikin 'yan makonnin da suka gabata masana kimiyya sun gano shaidar cutar shan inna a cikin wurare kamar birtaniya kuma nazarin kwayoyin halittu da aka yi a amurka ya nuna cewa kwayoyin cutar suna da alaka da maganin allurar rigakafin ita kanta tun daga shekarar 2017 an samu ɓullar cutar shan inna haɗari 396 da wata kwaya halitta ta haifar saɓanin fiye da 2,600 da ke da alaka da allurar rigakafin da ake bayarwa ta baki a cewar alƙalman hukumar lafiya ta duniya da abokan hulɗarta. to madalla kafin mu kawo muku sauran labaran da muke dauke da su. Mata manoma a Ghana suna kokawa bisa bambancin jinsi da suke fuskanta a duk lokacin da suka nemi karɓar nasu rabo na kashi talatin cikin 100 na tallafin takin zamani da gwamnati ke samarwa manoma a kasar gwamnati na ba da wannan tallafin ne a ƙarƙashin wani shirin noma na planting for food and jobs wato shuki don samar da abinci da kuma aikin yi Ga dai rahoton Hamza Adam daga birnin Kumasi. Karkashin shirin shuki domin samar da abinci tare da sana'o'i wato planting for food and jobs. Gwamnati na samar ma mata manoma kashi talatin cikin ɗarin tallafin takin zamani amma akasarin mata ba sa samun nasu rabo sakamakon hana su da maza manoma ke yi. Wannan al'amari ya sanya su cikin halin damuwa sosai abinda wasu ke ganin har ila yau kwalliya bata biya kuɗin sabulu ba bisa kokarin da ake yi na neman daidaita jinsi a kasar Ghana. Malam Muhammad Abdulrahman shugaban shugaban manoma a kasar ya ce har ila yau dai ana ci gaba da tauye hakokin mata musamman a sashen noma a kasar. Gaskiya ne Gana mata mun bar su baya ba kamar maza ba ne. Don si Abin da ya zo na jama'a sai ka ga mazan nan sun doki opportunity su ringa mata saboda shi ya sa matan nan suna kara cewa kamar in abu ya zo game da fertilizer na planting for food and girls ko na taimako su ba su samu. Gilbert Akuka shugaban kungiyar haɗin gwiwar kananan manoma mata a gundumar Boko ta ce. Women are vulnerable. Mata raunannu ne, a don haka kafin mu mata mu samu namu rabun takin zamani da gwamnati ke samar mana sai in mun sha da kyar. In muka samu labari an kawo takin zamani muna zuwa mu hau dogayen layuka ne in ya kai kanmu sai a ringa ture mu a kasa. Kashin gaskiya samun takin zamani in ke mace ce akwai wuya sosai. Ita kuwa Janet Atimulga mai noman shinkafa ita kuma ta ce da kudina na isa na saya takin zamanin da an ka tallafa mana wani wani namiji ya ture ni a kasa kuma ya tattake kafana. Akwai ma wata mai dauke da juna biyu da ta fuskanci raunuka sakamakon ture ta da aka yi kana aka tattake ta. To ko akwai shawara wasu matan da yana ganin ya kamata da gwamnati ta raba takin zamanin ya kasance mata na da nasu kashi talatin kafin matakin ya kai ga manoman. Shi ko shugaban manoma a Ghana na gani ya kamata a yi karin kaso ma na na mata sabida mata na da muhimmanci cikin harkar noma a kasar Ghana. Gwamnati dai muna gwada musu kowane lokaci cewa su yi kokari su ta taimako mata saboda me in mace ya samu taimako to kowa ya samu taimakon nan domin yaransa ya duba yara mazan ma da kansu ma to barin baka shawara akwai wani wuri wallahi da matan nan maza ke yi in ba ma matan nan ba maza to in ya zo haka gwamnati bai duba su ba to ka gani mun uku shawaran da ni zan bare a bakin manome ni ina so a kowane lokaci a dinga taimaka mata kamar abu ya zo sai su ke 40% na ya te wurin mata saboda a yi a taimaka zuna madam felicia aduba daya daga cikin ofishin manyan jami'ai masu kula da harkokin manoma a jihar maso gabashin kasar Ghana ta bayyana cewa gwamnati ta ji shawarar da aka bayar kuma za ta ɗau mataki a kai. Hamza Adam muryar Amurka Kumasi Ghana. a gaida Hamza Adam da wannan rahoton. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. yanzu kuma gasar filu da ci gaban labaran duniya kashi na biyu. haɗaɗɗiyar daular larabawa ta ce tana shirin mayar da jakadanta a iran a karan farko cikin shekaru shida a daidai lokacin da ƙungiyar ƙasashen yankin golf ke ƙara zagi damtsi wajen kyautata alaƙa a ƙasar da ta daɗe tana kallonta a matsayin barazana ga yankin ma'aikatar harkokin wajen masarautar ta sanar da hakan a jiya lahadi matakin na zuwa ne a daidai lokacin da shehunan kasashen larabawa na yankin gulf suka ba da shawar a tsare iran a daidai lokacin da aka bayyana ta a matsayin yunkurin ƙarshe na ceto yarjejeniyar nukiliyar da iran ta yi da manyan kasashen duniya a makon da ya gabata kuwait ta kuma naɗa sabon jakada a iran a karan farko tun shekarar 2016 kazalika saudiya ta yi ƙoƙarin kwantar da tarzoma tsakaninta da iran a wasu jerin tattaunawa da Baga-Daza ta shirya ko a daidai lokacin da haɗaɗɗiyar daular larabawa ta daidaita alaƙar da ke tsakaninta da maƙiyar yankin tehran wato isra'ila a bara jami'an masarautar sun ƙara zage damtse wajen haɓaka hulɗar kasuwanci da iran tare da rage barazanar da ƙasashen yankin ke fuskanta a farkon shekarar nan ne jiragen yaƙi marasa matuƙi ɗauke da makamai masu linzami da 'yan tawayen hutu da ke samun goyon bayan iran a kasar yemen suka kai hari kan abu dhabi lamarin da ya illa ga martabar haɗaɗɗiyar daular larabawa a matsayin mafaka a wani yanki mai cike da tashin hankali daga ƙarshe pakistan ta hana yada jawabai kai tsaye na tsohon firaminista imran khan tare da kama shi kan zargin ta'addanci a cikin abin da masu suka cikin hanzari suka yi tir da su a matsayin manufofin danniya. kan mai shekaru saba'in a duniya ya sha jawabi akai-akai a manyan gangami na nuna adawa da gwamnati na jam'iyyarsa ta pakistan ta herin isab tun bayan hamɓarar da shi daga mulki a ƙuri'ar rashin amincewa da majalisar dokokin ƙasar ta yi a watan afrilu sa'o'i kaɗan bayan ya yi jawabi a wani gagarumin gangami a ranar asabar a islamabad babban birnin ƙasar ta umarci tashoshin talabijin a ƙasar da kada su nuna jawabai kai tsaye na kan a nan gaba. Koyaya sun ba da izinin isar da jawaban kan da ya riga ya yi rikodin kaɗai. Ƙungiyar tafarma ta bayyana a cikin sanarwar cewa shugaban 'yan adawar yana ƙara zarge-zarge marasa tushi da yaɗa kalaman ƙiyayya ta hanyar kalamansa na tunzara jama'a da jami'an gwamnati. sanarwar ta zo ne a matsayin martani ga kudirin da kan yayi rana asabar ɗin da ta gabata na cewa zai shigar da ƙara akan manyan jami'an 'yan sanda karrawar da suka taka wajen azabtar da wani makusancinsa shabazz gil da ake tsare da shi a gaida sarfilu hashim gumal da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Toma da kafin mu kai ga shirinmu na gaba bari mu shakata da wannan waƙar. Haɗa kai har yanzu dai kuna tare ne da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc muna watso muku shirye-shirye ne akan mitoci 16 25 da kuma 31 a jamhuriyar niger za a iya saurarin mu a tashar mu ta voa africa akan mita 200.5 zangon fm kuma za a iya saurarin mu a duk lokacin da kuke bukata a voahausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Zauren matasa. Masu sauraro barkanmu da dawa sabon shirin zauren matasa na VOA da ke taɓa abubuwan da ke ce matasa tuwa ƙwarya da hanyoyin da za a magance kalubalen da ya haɗa da yaƙi da jahilci, shan miyagun ƙwayoyi, bangar siyasa har ma da masu shiga satar mutane. A wannan shiri da ke mina fadar gwamnatin jihar Neja. Za mu ji inda matasa ke bayani yadda musamman ma baki ya dace su riƙa yi in sun shiga mina don kare kansu daga illar matasan da suka yi hannun riga da tarbiyya mai kyau. Matasan da muke tattaunawa da su sun hada da Nura MB Yunusa, Muhammad Sani Dalhatu, Haruna jibril Old Soldier, Muhammad Suleiman da Natu A. Mai wada. yin yadda wuri dai yake a ranka da yanzu a haka a wayansu bangarori akwai sauki sauki kadan amma abin yana son ya fara muna tsoro ne yanzu saboda yanzu za a fara kamfen in kaga an an dauka tawaga na kamfen za ka gansu sun je sun tare wani guri sun kwakwanta da kayansu na nasara da duwatsu kafin a kan kowannan ana murna cewa za a tafi kamfen sai ka gani can gaba an samu wayan da aka sassa musu adduna a jiki kuma ba a san suna nan a baboye ba fa to kuma duka wannan maganan da ya kai shekara kamar goma ne suke tare da shi wani abin sukan yi haka nan ba sai ma lalle an taba su ba da kuma sha'anin mata da ya hada su irin yara matan nan kan tsirarun da sukan zama budurwansu shine ke jawa haka so yanzu babu yanda dai za mu iya mu ce mukan tsaya ne yanzu mun tsaya ne yanzu agoyi ne kawai muke ta faman zubawa akan yaya saboda wuri ya riga ya zama yadda ya zama yanayi yanzu malam. Abu ya riga ya ɓaci mutane sai dai su koma masallatai da majami'o'i ta addu'a kenan. Da majami'o'i a ci gaba da addu'o'i da kuma gidaje. So abin da ya kasance kenan. Malam ba mu da abin da za mu ce muna ma Allah godiya shin da ya ba mu su. Shi kaɗai zai iya ya gyara mana su. Wani mu rufe da Ɗanladi Soja da gaskiya mina zan iya cewa tana zaune lami lafiya ba matsala har waɗannan abubuwa suka fara faruwa amma yanzu kasancewar faruwar wannan lamari ya nuna dai mina ta sauya ta koma waje na takatsantsan kenan eh to a wannan tambaya da kai zan iya ce ma sabanin abin da ka tambaya tsakiyar mina badala ake cewa kenan ko? Eh cikin cikin da garin mina ita ce take da hatsari sosai abin da ya kama daga mobil ko in ce maka daga tungaren da baut hmm. zuwa bahagoran da baut in za ka yi hanyar baso to lallai sai kuma hanyar mai tumbi daga nan sai kuma hanyar kwakungu duk wa'annan gurare wato gurare da titi ya kusurwa hudu to lallai wa'annan guri sun fi kowanne hatsari daga karfe shida na yamma zuwa karfe goma sha biyu na dare za ka ga jami'an tsaro suna safa da maro suna cewa da kawowa wani lokaci idan ta lalace kamar in ta shigo anguwan daji to wallahi sai matasan anguwan sun fito sun kora wa'annan yaran saboda suna koran 'yan sanda da 'yan sanda za su ce ba a ba su dokan halbi ba su kuma yaran za su dinga halbin su da zuwa zu a wata uku suka wuce yaran nan sun samu dama sun kashe dan sanda to ranan nan na yi takaici na takaicin na yi na farko ma shine uh, barin ma'aikin su ne na yi saboda a nan mina na yi ritaya saboda ni ina jami'in tsaro ba zan yadda sai iska farin kaya kashe na layi. amma dan ladi kai me yasa kana matashi ka ajiye aiki ba ka ci gaba da aikin ba saboda wannan bacin ran ne ko me ba shi bane wallahi wannan filin kuma zai ɗaukan ka awa ɗaya idan za mu yi shi gaskiya. To, wata rana za mu tattauna in Allah yadda. Eh, insha Allah, insha Allah. Yawa eh, mina ai gari ne da za a iya cewa akwai manyan mutane. Tsoffin shugabannin ƙasa ma suna wajen tsoffin gwamnoni, tsoffin masu kuɗi. Ya za a yi a bar irin wannan garin a ce eh, ya shiga irin wannan hali abun za a yi mamaki ya kamata akwai jami'an tsaro a kusan ko'ina ma a birnin ai wallahi ran kai a yanzu ma ba wai sai jami'an tsaro sun sa hannu ba babban matsalar mutanen anguwa jami'an tsaro shine ka kama mai laifi ka kawo shi da kayan laifi sannan a zo a ba jami'in tsaro kuɗi uwa ko uba su zo su ba jami'in tsaro in ya tashi kai kotu ya canza a takardar da bayanin da aka yi to da zaran an yi wannan abu to sai daga shi matashi a unguwa da ya yi wannan abu ya yi ruwa an karya mai laka to wallahi an karya mai kadari wannan abubuwa shine ya kawo yaran suka ci gaba da ba haka ba wallahi ba su gagara mutanen unguwa ba to amma shi mutumin unguwa kullum yana so a mai adalci idan ya kama mai laifi a tabbatar da an gudanar da shi an hukunta shi akan wannan laifin amma sai a samu akasin haka gurin jami'an tsaro to kuma ka gaba ba hakki ba ne na shi mutumin anguwa ya kai a mai laifi kotu dole jami'an tsaro ne zai kai shi kotu to dai hannatu na ji kamar kina magana kina mara wannan ba cewa akwai matsala ma ta jami'an tsaro Eh, akwai tana kuɗi. Akwai matsala kan ranka dade saboda me abin da yasa nace akwai matsala sun riga sun sa a cikin duka aikin su kuma abin da ko bai dace ba kenan domin su jami'an tsaro an kawo su ne an dasa su saboda su zama masu tsaron rayuka da kuma dukiyoyi. Sai ya kasance sun dawo masu kwaɗayi. Da zaran an yan unguwa an kama yaro ya yi laifi ana nema a gyara shi sai iyaye su ce su basu yarda ba sai ka ga su je su dauki kuɗi sai su bayar in suka bayar shunin sai su sake su kuma iyaye in suka dawo gida sai su ci gaba da zagin wannan da ya nemi a gyara wannan yaron saboda ya zama nagari to shi kuma ya dame laifi ba zai taba samu wurin shan ruwa a anguwa ba to ka gani me ya kawo wannan saboda jami'an tsaron sun ki su bi doka umarni yadda aka koya musu cewa su yi su yi tsaro su kuma sare dukiya sai suka ki suka dawo masu kwaɗayi an ɗauki dukiya an ba su sai suka karba yanzu aka zo to a kashe mana a hmm. kashe mana sai ka ji mace tana faɗi ko uba na faɗi to dana ya dawo ku yi abin da za ku yi kun ji oh. kunya a to wannan ma akwai matsalar wasu iyayen masu zama ɓata gari kenan eh. A da yawa ma. Shi yasa na faɗa da farko na ce wayansu laifukan daga iyaye ne. Iyaye sun riga sun yadda albarkan da Allah ya ba su ba su nuna ma Allah godiya ba sai suka ɗauki rashin godiya sai suka mai da shi eh, abin godiya suka mai da shi rashin godiya. Saboda mai Allah ya ba mu 'ya'ya ya ce mu yi masa tsaro amana ne. da ba mu cewa mu mai da su su zama lalatattu ba kaga hushin ubangiji zai kone a kanunmu shi yasa wayansu abubuwan suna ta faruwa saboda mai mu bin surar ibada duk surar ibada ta kankare a zukatan iyaye haka ma ya tafi ga yaya nura in biyu na nura in biyu nusa ni na san mahaifinka kafin Allah ya masa rasuwa dattijo ne mai kalar malamai ma Eh, shin akwai irin abokansa na sa lokacin da irin wayannan dattawan za su rika magana ana jin maganar su da alamu akwai sassan da yanzu ma ba a jin maganar dattawa kenan a nan mina eh to a gaskiya akwai dattawa a mina amma maganan da dukkan masu magana nan sun faɗa laifin da ake samu an kama mutum an kai ma hukuma gobe ya sake fitowa ya nuna maka ai gashi na fito ka kama ni shin ka ba wannan karfi ya sake iyaye kuma suna da wannan amma yanzu da tawa inda ka san na mutanen da ya bambanci da yanzu don bazan bazan manta ba ni na yaro na taɓa yin wani na taɓa yin wani rashin ji wanda makocinmu kowa ya san shi a garin mina ana ce mai alhaji lawan mai wa'azi a garin mina ya zo wucewa da moto ya gani fada yake min amma babana yana zuwa kawai ya dinga zane ne yana kwallo da ni alhaji lawan sai da je ya rike babana ya ce ai ba abin da ya mani kawai da ya zan wuce da moto ne yake ta abin nan ya dauke ni ya kai ni gidan shi ya mun wanka ya mun irin da ya ka gane ko so duk da haka nan mahaifina bai bani ba ce zan kwana gidan nan ba kaza ka sai da alhaji ya sake tasowa da gida ya zo ba baba na hakuri to ire-ire wannan da tawon yanzu babu su saboda sa ran so an son yara ya su shiga zuciya san ya'ya ya shiga zuciyar iyaye saboda haka ba dama makoci ko wani yanzu da tare da muke da shi bai iya tashi ya je ma makocin dan makocin shi fada saboda zai zama fada zai zama rigima sai sa ka yanzu da tawon suke yin shuru ba wai babu su ba akwai da tawon ko akwai da tawon amma saboda kana so ka rike mutuncin kanka kar uba ya zage ka yaro ya zage ka sai sa ka ba sai ka shi. ka eh. madalla mun gode kwarai da gaske matasa a nan mina jihar Neja da suka hada da Nura MB Yunusa Muhammad Sani Dalhatu Haruna Jibrin aka Dallaji Soja Muhammad Suleiman All Airport Qatar Samina Hannatu A mai wada sai wani lokaci in Allah ya bamu dama za mu sake zantawa da ku Allah ya kara mana girma masu rarwa ila yau Godiya ga matasa Amina fadar gwamnatin jihar Neja da ko muryar Amurka da ta ɗauki nauyin kawo muku shirin. Ni Nasiru Adamu Elika da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa Allah ya kai mu makon gobe. Wassalamu alaikum. A gaida Nasiru Adamu elikaya yanzu kuma lokaci ne da baban gidan jibirin zai kawo muna sharhin jaridun Najeriya. zan fara sharhin jaridin ne da jaridar premium times ake buga ta yanar gizo daya daga cikin manyan labaran ta na cewa wasu daga cikin manyan kungiyoyin malamai da kuma ma'aikatan jami'o'i a najeriya da nasu da kuma sanu sun janye yajin aikinsu da suka shafe watanni biyu suna yi sakamakon yarjejeniyar da suka cimma da ministan ilimin najeriya adamu adamu wannan yana nufin daga cikin manyan kungiyoyin jami'o'in najeriya guda uku yanzu kungiyar asu ne ke ci gaba da yajin aiki sakamakon rashin amincewa da yarjejeniyar da gwamnati ta shimfiɗa kungiyar na kimbiyan malaman albashinsu na baya da aka dakatar a lokacin da suke yajin aiki ji jaridar da premium times sai kuma jaridar punch da ake bugawa a najeriya ɗaya daga cikin manyan labaranta na magana ne dai har ila akan yajin aikin malaman jami'o'in ƙasar inda ta ce yanzu haka manyan jami'o'i a najeriya sun dakatar da ba da gurbin karatu ga kimanin sabbin ɗalibai kusan rabin miliyan sakamakon yajin aikin da kungiyar malaman jami'oyin kasar a su ke gudanarwa dubban sabbin dalibai ne da ke kammala karatunsu na sakandare kuma suke bukatan shiga jami'o'in kasar kuma ko da ba sa yajin aiki jami'o'in najeriya ba sa karban lokacin ɗaliban da ke kammala makarantun sakandare a kasar sai kuma jaridar da banga jaridar banga ta rubuto kungiyar sira mai fafutukar yaƙi da cin hanci da rasha da kuma kare haƙƙin bil'adama a najeriya na bada gargaɗi da ke umartan shugaban ƙasa muhammadu buhari da ya janye umarnin da hukumar da ke kula da kafofin yada labaran kasar ta fitar da ke dakatar da lasisin wasu gidajen talabijin da rediyo hamsin da uku a kasar a makon da ya gabata ne dai hukumar da ke kula da kafofin yada labaran najeriya nbc ta ba da umarnin janye lasisi ga gidajen rediyo da talabijin hamsin da uku bisa bashin da hukumar ta ce tana bin su da ya haura naira biliyan biyu da rabi sai kuma jaridar leadership hausa jaridar leadership na cewa daya daga cikin manyan labaran makaranta ya zaka rundunar sojin najeriya ta fatattaki wasu 'yan bindiga da ke dajin birnin gwari wanda kuma suka so tsallakowa zuwa jihar neja domin kafa sabon sansanin su jaridar leadership hausa ta bayyana cewa an yi artabu tsakanin sojoji da kuma 'yan bindigan a inda 'yan bindigan ke kan iyaka na shigowa jihar neja ta kananan hukumomin shororo da munya kananan hukumomin da ke kan gaba wajen hare-hare na 'yan bindiga a jihar ta neja daga jihar ta neja ne dai 'yan bindigan ke tsallaka zuwa babban birnin tarayyar najeriya abuja domin kai har-hare a kwanakin baya sai kuma jaridar da guardian daya daga cikin manyan labaranta na cewa babban bankin tarayyar najeriya cbn ta kara jaddada da kudurinta na ba da tallafi ga manoma domin ganin an farfado da harkar noma a najeriya mataimakin darakta a bankin na cbn mr edwin ezelo shine ya tabbatar da hakan a lokacin buɗe wani kamfani na sarrafa rogo a jihar oyo ƙarshen sharhin jaridun kenan a huta lafiya to a gaida baban gidan jibirin da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice an harba makaman artillery a birnin nikopol da ke kudancin ukraine da safiyar jiya lahadi wadda ke kusa da tashar nukiliya ta zaporozhia kamar yadda shugaban kasar ukraine vladimir zelensky ya yi gargaɗin cewa rasha tana ƙoƙarin yin wani abu mummuna lokacin da mamayar moscow ta kai watanni shida a wannan makon rasha ta kai hari a kusa da odessa babbar tashar jiragen ruwa ta kiran a baramaliya da kuma cibiyar fitar da alkama zuwa duniya amma harin bam a nicopol abu ne mai matukar damuwa shugabannin kasashen amurka da birtaniya da faransa da jamus sun tattauna kan kokarin farfaɗo yarjejeniyar nukiliyar iran da aka cimma a shekarar 2015 fadar white house ta faɗa jiya lahadi a wata sanarwa ta mayar da hankali kan ukraine sanarwar ta fadar white house ta ƙara da cewa sun tattauna kan shawarwarin da ake ci gaba da yi kan shirin nukiliya iran da buƙatar ƙarfafa goyon bayan abokan haɗin gwiwa a yankin gabas tsakiya da kuma ƙoƙarin haɗin gwiwa don daƙila ayyukan iran ke yi a yankin. kwayoyin cutar shan inna da aka gano a kwanan nan a Jerusalem da London da New York nau'ikan kwayoyin cuta ne da suka fara samu asali daga allurar rigakafin da ke da nufin kawar da cutar mai gurguntarwa. Lamarin da ke zama abin mamaki biyo bayan kokarin da aka kwashe tsawon shekaru ana yi na kawar da ita. Shekaru da dama jami'an kiwon lafiya na duniya sun yi amfani da maganin rigakafin da ake bayarwa a baki. a yunkurin kawar da cutar a wuraren da ta rage a ƙasashe kamar afghanistan da najeriya da kuma pakistan a cikin 'yan makonnin da suka gabata masana kimiyya sun gano shaida cutar shan inna a cikin wurare kamar birtaniya kuma nazarin kwayoyin halittu da aka yi a amurka ya nuna cewa kwayoyin cutar suna da alaka da maganin allurar rigakafin ita kanta. To masu sauraro da takaitattun labaran ne muka kawo karshen shirinmu na wannan hantsin sai kuma da karfe hudu agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato karfe uku agogon Ghana da GMT. Za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin, musamman Sarfilu Hashim Gumal da ya karanto mana labaran duniya. sai kuma solomon abu da ya haɗa shirin ya bada umarni da ma injiniyanmu na wannan hantsin baba yako makeri ne nake sallama da ku daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc salamu alaikum